eh kafin cikar buhari ah, shekara ɗaya kan mulki yawa to yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta facebook a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta voa africa akan mita 102.5 a zangon fm A sauran sassan kasar kuma za ku iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin. Sunan bai canza ba Usman Ahmad Kabara. da Halima Jumrau. Idan Allah ya kai mu jibi Lahadi ranar da take 29 ga wannan wata na Mayu, shugaba Muhammadu Buhari zai cika shekara ɗaya a kargar mulkin Najeriya. Saboda haka yau layin waya za mu buɗe muku ku kira mu kai tsaye domin kuwa da ku za a yi wannan tattaunawa. Ga lambar da za ku kira mu sai ku rubuta tun yanzu. Alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Anya ba sai ka maimaita lambar nan ba. To bari a maimaita din. <laughs> Alamar tarawa sai a saka ɗaya sai a sa biyu sifili biyu sai a ƙara sa biyu sifili biyar sai kuma a saka biyu shida biyar biyar. To kahin nan za mu je makwabciyar Najeriya ta kud da kud wato ƙasar jamhuriyar Nijar ku ji ta bakin 'yan ƙasar akan yadda suka ga mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara ɗaya. Siminti kafin kama mulkin baru bakwai da rabi yanzu ga shi shika uku da rabi hudu ba hamsin in a ce sauran kasashe kamar afirka suna samun shugaba kamar buhari sai mu ce alhamdulillah to shekara goma sha shidda bannan da aka yi yanzu ka ce a shekara guda a gyara kuma 'yan nigerian 'yan nigerian ba su da hakuri ne ba su da hakuri in kana saurare wannan ya ce nyanyanya wannan ya ba su da hakuri ko kaɗan yana cikin shugabanni masu tausayin talakawa shi yasa ne abin da nake so gare su su yi hakuri bayan hakuri wallahi su ga alherin aikin da yake mu wallahi alhamdulillah tun daga nan har kuma yan Najeriya masu kuka da mulkin Buhari dan Allah dan Annabi su yi hakuri Buhari mutunan kirki ne da nijar da Najeriya duk ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya mu da mutanen Niger sai Allah san barka saboda na farko na farko zama lafiya Tsantsan zaman lahiyan da ya samu wanda aka ce ya fi zama ɗan sarki to za ku ji cikakkun ra'ayoyi daga niyame maraɗi da kuma da magaran zandar za mu kuma karanto amsoshin tambayar da muka yi muku wadda kuka amsa a shafinmu na facebook sannan kuma mun gayyato ahmad abubakar dakta mai fashin baki da lamuran yau da kullum muna mun yi wannan tattaunawar tare da shi duk a cikin shirin yau da gobe shirin matasa waya garaje ga dai <laughs> Yawwa to a Facebook mun yi muku tambaya cewa ta wane ɓangare za ku iya ba da gudunmawa a matsayinku na 'yan ƙasa don ganin gwamnatinku ta yi kyau ga amsoshin wasu daga cikinku. Yau da gobe gaskiya ni a nawa gani gudunmawar da za a taimaka ma gwamnati domin ci gaban ƙasa musamman talakawa shine mu duƙuwa da yin addu'o'i Allah bashi ikon jagoranci da kuma horhoɗo mana da tattalin arzikinmu domin addu'ar talakawa Allah yana karɓa. Sako daga Rilwan Ibrahim London woba da ke jihar adamawa Allah sa dai na karanto wannan sunan daidai malam usman eh insha Allah Fatima Hassan Almangawi Macina ta ce fatan alheri ga masu gabatar da shirin yau da gobe gaskiya ni yau ba abin da zan iya cewa sai dai in sa rediyo na a gaba in saurari yan uwana in ji irin shawarwarin da za su baiwa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari Allah ya sa su ba da kyakkyawar shawara kuma Allah ya sa wanda aka ba wa shawarar ya yi amfani da ita ku tashi lafiya to Fatima wannan ai shine ba mage ba みよう。え <laughs> ー Assalamu alaikum yau da gobe. A gani na duk wani ɗan ƙasa zai iya bayar da gudunmawa don ganin gwamnati ta yi kyau ta huskar bayar da goyon baya ga gwamnatin da kuma bin duk wata doka da gwamnati za ta shata. Ba nan kaɗai ba, har da bayar da goyon baya ga shirye-shiryen da gwamnati ke yi don kyautata ma 'yan ƙasa. Da haka ne 'yan ƙasa za su ci moriyar gwamnatin su bis salam. Sako daga Comrade Jibril al Almustafa Gusau. To sai kuma Jamila Safana ta ce ta hanyar addu'a. Yau da gobe gudunmawa ta wadda zan ba ma ƙasata ita ce na koyi sana'a hannu kuma na iya, kuma ina son koya wa wasu su ma su koya ma wasu. Sana'a ita ce saitin saiti layi. Ka gani ina daga cikin masu ba da gudunmawa a Najeriya. Sako daga ɗan Juma Bakaki. Kaman Bakaki ne ko Bakaki? To Bakaki. To gashi nan dai mm. da fatan mun haɗu wannan sunan daidai. Yawwa. Saiti layi ya ce ko? Faifan nan? Eh, oh, kamar satellite kenan. Yawwa faifan nan. <laughs> to sai kuma Baba Gana Alhaji da yabuwa unguru ya ce ni dai gudunmawa da zan iya bayarwa a matsayina na ɗan ƙasa domin ganin gwamnati na ta yi kyau ita ce bin doka da oda da fatan gwamnatinmu za ta ci gaba da bamu kulawa yau da gobe ai ta malam ba ta wuce amin babbar gudunmawar da ɗan ƙasa ya kamata ya bayar ita ce dukuwa ka'in da na'in wajen roƙon Allah ya riko da hannun shugabanninsa izuwa ga tahorki madaidaici sannan ya kamata ya guji aibata ƙasarsa da kuma mulaka'unta wato jagororinta har wa yau ya kange duk wata kohar da za ta kai ga rushe ko ɓata kayayyakin gwamnati. Daga ƙarshe ya yi amfani da damar da yake da ita wajen ba ma jagororinsa shawara ta gari. Sako daga mutawakkil Gamba Doko. To haka yake da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin. Kamar yadda ka ce, ɗan eh, sako ba a mishi me? Baya laifi. Sannan kuma ina kira mata dan Allah ku dinga aiko da sako. Wallahi. Kin san na ce yanzu haka da an dan samu wata ta ɗan sa ɗan jan bakinta sai ki je ana ta comment ana tayi yi kwalliya. <laughs> to ga abu mai amfani gaba ɗaya wanda zai sa kwalliyar ta kyau. Gaskiya da eh. wannan shiri na matasa matasa maza da mata kuma kullum muna son mata su yi magana saboda su ma a ji muryar su nan da yan eh. mintoci kaɗan za mu buɗe layi eh. Allah sa mu samu wata mace ta kira a za su kira za ki ce na za su kira za su suna jin tun da ka ce musu da jan baki ne sun yi magana eh za su kira za su kira mu ma za mu samu shi jan baki sai ku ji da kyau <laughs> To malam Usman matan eh. da mun ce za mu je Nijar mu jiyo ra'ayoyin <laughs> eh mutane ba eh. to me ra'ayin yan Niyame ya kuke cewa ne Niyame ko Nyame in turanci za ka yi ka ce nyame yame ko nyame to nyame amma hausa za ka yi ka ce nyamai to yamai babban birnin kasar Nijar akan mulkin Muhammadu Buhari na shekara ɗaya sunana Abdulrazak Ibrahim ina anguwar gamkale nan birnin yamai eh Buhari ya iko cikin shekara daya ya ka abubuwa dama idan ka ɗauki misali boko haram ta kwanta neja delta da kuwar ita ya zuwa ya kokarin shi ya kwanta da ita tallafin da ya bada daga cewa talakawan sun dami ya rage tallafin yanzu idan zuwa gaba za ga man najeriya zai rage wannan wani sarauna yi wannan mutane su gane ba amma sannu a hankali za su gyara billahi lazi buhari shekara hudu ba za su rage najeriya ba sunana suleiman jeto lalle buhari bai kawo karshen duka abubuwan da suka damu al'ummar najeriya ba amma waɗansu ya ciwo kan fiye da kashi 65 musamman matsalar boko haram wadda ta dami arewacin najeriya ban ce an kawo karshen ta kwata-kwata ba amma mu da muji an ce boko haram ta kai hari nan da can wani lokaci sai an manta wannan kaɗai ya kamata a jinjina mu buhari bisa kan wannan jan namiji da dama kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi kuwar zaɓe da su waɗanda ya nuna cewa yana da dubarun da za shi ya kawo ƙarshen su. Hmm. magana ta cin hanci kasan san shi talakacin hancin da ya damu shi ne wanga da yake hada shi da dan sanda ko in ya ta neman aiki amma a game da abin da ya shafi babban cin hanci buhari ya yi kokari saboda yau in aka ce maka buhari ya yi shekara ɗaya in buhari zai hiddo ma 'yan najeriya kuɗin da ya karɓo daga jama'a waɗanda an kwasa daga tanyar cin hanci 'yan najeriya dole su goya ga mishi baya kuma an ga buhari ya kama mutane na ƙudda ƙudda shi waɗanda suka taya shi ya zuka ragan mulki wannan kadai jan sai jan namiji ke iya yin shi eh, sunana mari mamadu a buhari gaskiya ya yi kokari cikin shekara gudan nan bannan da ya tardo ne abin ya yi yawa ya tardo bannan da aka yi shekara goma sha shida ka kace ka zo ka gyara shi shekara guda bai wa. kamar magini ne kamar mutum yana so ya gina etaji ne kamar etaji so bene don kenan in ka ce za ka gina shi baka iya ka gina shi rana daya amma in banna ne kake so rumjiya rana daya kana iya ka rumje shi daga tari guda kana iya ka rumje shi to shekara goma sha shidda bannan da aka yi yanzu ka ce a shekara guda a gyara kuma yan nigerian yan nigerian ba su da hakuri ne ba su da hakuri in kana saurare wannan ya ce nyanya wannan ya ba su da hakuri ko kaɗan. alai salisu amadu in a ce sauran kasashe kamar afirka suna samun shugaba kamar buhari sai mu ce alhamdulillahi tunda a yau duk kowa ya san wannan mutumin Allah ya bashi husa'a kuma ya bashi taurin zuciyar na cewar ku duk abin da talaka ji daɗi shine kenan gayi kenan in kai lissahi in za abin da ya saura kuɗi in suka hutu a sa su ga hanya mai kyau wadda talaka ji daɗi na ɗaya tukwa na biyu wannan mutanen gingima gingima su kai sace kuɗin ƙasar ya kamata a ci gaba da amsu wannan kuɗin kamar abin da ya hudu a london eh tabbas wannan haka ne tunda ai su kasashen da suke cewar ku suna zawa suna taimaka su ne suke zawa da manyan barayin kasar suke sace kuɗin suna mada can kasashen kenan wai a waye gari wannan kuɗin da suke cewar ku ai daman nasu ne suke a namu ne da Allah sami don mu kuɗin mu su nan kasashen turai to daga nyamai sai kuma maradi ga ra'ayoyin yan maradi ni ne muhammadu mako biya maradi dan dija famfon ballo to hawan mulkin buhari mun ji daɗi kwarai-kwarai ko mun yi godiya kuma allah ƙara mashi riko allah kama mashi allah taimaka da mu da nijar da najeriya duk ɗaya ne uwa ɗaya uba ɗaya ya do mai gori. a matsayin ki na kasuwa ya kuke shige da heci maradi jibiya mu wallahi alhamdulillah tun daga nan hakanu. kuma 'yan najeriya masu kuka da mulkin buhari dan allah dan annabi su yi haƙuri buhari mutumin kirki ne in suka aje hankalinsu da izinin Allah abinda duk aka ɗauka musu alkawali za a cika kusan 'yan magana sun ce ba a mugun sarki sai mugun bahwadi. Eh, Umar Bagobiri ya kasa tsofa. Hudda sai a ce alhamdulillah. Shi dai yanda mulkin Buhari ke taya eh, ba mu iya rena shi gaskiya ko banza da akwai kwanci hankali. Kasuwancin namu ko da yake naira tana hauhaya kasuwar da gaskiya ta kwanta domin su 'yan Najeriya suna ganin wannan naira ta yi hau to ba ba su zuwa nan suna sayan kayayyaki namu nan ne sai dai mu mutane mu sau to yanzu dai ga daga dai kasuwanci maleji ne yake ne yanzu gaskiya za a ji daɗi zuwa gaba ni ne mantar dan hajiya mai magani a kasuwa tsohuwa daidai tun lamari dai gaskiya mu alhamdulillah mun gode ma Allah saboda matsalolin da mutane ke kuka da su mun san ba bahar bane afirka ce gaba ɗaya kuma yanayi ne na canjin yanayin lokaci Allah ya aiko ba mu aza mashi ba shi Allah shi ke juya lokacin shi in ma daɗi in ma wahala bakin dan takurawa yan kaɗan ce bakin boda kuma wannan duk yan lokaci ana zauna a fahimci juna saboda Allah sunana Edmond to mun sakatare yan Najeriya a Maradi nijar. mulkin Buhari a shawon shigara guda ba lai amma gaskiya mutane suna sha waya somebody kayan a rayuwa abinci da wani ne komai ya kara kudi kuma ga kwanakin na an kara mai sense kudi petrol to muna so shi a diba diba talakawa suna sha waya ya jara musu ya rage kudi abinci da sauransu eh, malam samun birnin maladi ai eh, alhamdulillahi mun ga mulki ne ba har sai godiya yanzu sai mu shiga cikin najeriya mu kwanan da muke so babu wani matsaloli wanda za su tada mu hankali amma mu yan kasuwa ne idan muka shiga cikin Kano kullum muna cikin tsatsamci za mu shiga mu hito a tsatsamci amma yanzu alhamdulillah shi kan kanshi ma wani arziki ne shi kada ya ishe mu mun gode Allah alhamdulillah To haka yake daga maraɗu kuma sai da magaran zindar su ma ga nasu ra'ayoyin akan mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara guda. Sunana Muhammadu Mala, shugaban Najeriya, shekara guda da ya yi gaskiya ya yi abu da yawa masu kyawu. in kuka diba bisa fannin cin hanci da rashawa abin da yake gaskiya ya kamata ya zama misali ba ma ga nigeria ko nijar kaɗai ba da duka duniya gaba ɗaya bancin wannan kuma bisa harkar kawa tashin hankali na boko haram in kun duba tun zawar ya mai da soza suka koma barikin suka koma maiduguri wannan ya sa yau ko da yake kwanciyar hankali bai zo ko gaba daya amma dai an samu ragowa aikin waɗannan 'yan ta'adda na boko haram gaskiya abin da nake jan hankali 'yan najeriya su yi su yi haƙuri tun da banna ta yi yawa aikin da aka ɓata tun harko yanzu gyara shi sai an ɗauki lokaci kenan su yi haƙuri tun da wallahi mu 'yan nijar nan ba najeriya ba mu ma 'yan najeriya dukkan muna murna da abin da baba buhari yake yi yau mutum ne adali ne yana cikin shugabanni masu tausayin talakawa shi yasa ni abin da nake so gare su su yi hakuri bayan haƙuri wallahi su ga alherin aikin da yake malam nuru malam hamisu to a gaskiya a wannan shekara guda ta mulkin bari mu dai mutanen niger sai allah san barka saboda na farko na farko zama lafiya tsantsa zaman lahiyan da ya samu a cikin zaman lahiyan da ke akwai a nigeria a lokacin da buhari ya ɗauki mulki ana tunanin tarwatsewa nigeria yau gashi cikin alasan barka shekara tana cika dan talikin nan ya haɗa kan 'yan nigeria sai matsalolin da ba a rasa ba can da can shi ma mutum dan tara ne bai cika goma amma mu nan nijar alhamdulillah tunda kin ga yanzu dalilin kama mulkin nan a nan nijar wanda yake da gidan laka ya turi ya mai da andar siminti kafin kama mulkin baro bakwai da rabi yanzu ga shi shika uku da rabi hudu ba hamsin duk abin da kika sani mu yanzu na in gida za ka yi karo za ka kenan mu mulkin bahar sai Allah san barka kuma ga zama lahiya ga zama lahiya musamman zaman lahiyar da ya samu a jihar Borno da jihar Borno kullum in ka saurar radio ka ji an ce an kashe kaza an kashe kaza to mu dai nan Nijar alhamdulillah kuma su kansu mutanen Nijar mana ji suna tsokaci kaza ka duk wanda ya yi tsokaci akan mulkin Buhari to bai san menene mulki ba saboda yanzu a shekara ɗaya bannar da aka yi shekara goma sha shida a shekara ɗaya Kuma ta jaruwa amma ga shi alhamdulillah abubuwa sun ringa tafiya mutane su rike a kansu ba samun kuɗi a hannu ba ne mulki ko da kuɗi in ba zama lahiya ba bai wa zaman lahiya ya yi komi to cin hanci da rashawa ai yanzu mun sha ce a cikin wannan watan zai gaya musu ƙa'ida ababen da aka amsa da in kika ce tun daga nan bakin iyaka kafin zuwa kano get din da zaki iske inda zaki ba da kuɗi direbobi ya ba da kuɗi get ya yi abin da amma yanzu gashi an fara samun sauƙaƙa rishin cin hanci da rashin wannan da aka rike shi yasa 'yan Nijeriya suke ganin kamar tattalin arzikin su bai hawa su tsaya su ga a samu shekara biyu a cikin shekarun da zai su ga ya za a yi cin hanci da rashawa ma ai yanzu alhamdulillah a Nijeriya tunda abubuwa baya wanda yake yarda a gan shi tunda mutum nawa aka kama aka amshi kuɗi a hannunsu su ya haƙuri. Eh, sunan eh, muhammad sani muhammadu buhari ya kama mulki shine da ake cewa gaskiya abin da ya ce an gode ma Allah bon abin da yake so yi ne kamar dole ya dan sa sassauci ga abubuwan da yake so yi tunda najeriya abin da aka bata tsawon shekara sha shida baiwa a shekara hudu ko kuma cikin shekara ɗaya sai ya komo normal ya tafi zai wahala kenan dole kamar kuma yadda ke tunanin shi mai gaskiya ne bai wa ta duka wani mutane da suka gewaye da shi mafi yawancinsu da su aka yi wancan mulkin na shekaru sha shida kenan dole abin ya dan sassauta kamar ya sa layi abin da ɓannar da aka yi ya hudda hukuma ta musamman kamar fcc da scdc wanda suke harkar su ya bar su kawai shi ya yi ɗora a kan gaba abin da aka yi aiki amma ya ce ya kuma ya binciken kwakwafkin wannan ya ne za a yi abin da aka bata a shekara sha shida a shekara hudu ka ce ka gyara shi bai yiwa ma sunana magaji muhammadu mutari kuma mazauni a nan da magaramin nijar to kamar ana iya fassara wannan kamulu da yin bahari na shekara guda wannan da kamar nazari za a yi biyu na farko za a iya san barka dangance da kamar irin an yi shekaru ya kai sha shida da aika sani kamar mu da muke makwatan Nijar mun san da an yi wani mulki na wani zamani wanda Nijeriya ta zama na akwai abubuwa aika-aika daban-daban dangance da irin handama da wani cin hanci da irin rashin adalci da rashin gaskiya cikin tahiyar da mulki ana iya cewa a yi san barka tunda yanzu an ga akwai kamar sauyi za ku ga ma'aikatan Nijeriya sun kama aikin su suna tsoron kada a tuhume su da wani laifi musamman kuma ya fara irin yaƙi da cin hanci da irin karɓo kuɗin Nijeriya da aka sace aka kai kasashen waje. A fasara ta biyu kuma kamar al'umma za su iya samun matsatsi tunda shi sauyi in za a yi shi bai a yi shi abin da aka ɓata da dama za a iya ɗaukar lokaci kafin a gyara shi. to wannan na biyun shine zai sa kamar su al'umma a ji kamar akwai tsanani na rayuwa wannan na kamar takurawa tunda shi yawanci in aka takure aka tare a can sama wanda suke sata suna kawo ma kamar al'umma suna ba su tana yiwa wasu suna gina mutane daban-daban daban wanda su iya ba su kamar sana'a wasu ba su dukiyar da suka sata ta kasa su aiki sai ku ji suna kokawa tunda muna ji suna kokawa da akwai matsatsin rayuwa mai amma in aka diba duka aka ga nazarin za a yi aiki da wannan fasarar ta da na yi da cewa lallai Nigeria za ta hau bisa kan turba ta kirki amma akwai lokacin da ya kamata mutane su yi haƙuri na nigeria domin su ga wannan abin kamar mulkin ya dore kuma sun ji daɗi tunda yanzu ko mu Nijar kun gani tun hawan shi yau kawo shekara guda ba a taɓa samun wani rikici ba ko wani takura ma 'yan Nijar da suke shiga suna hutowa 'yan kasuwa mu hasali ma gashi muna ganin akwai yanzu samun saukin kayayyaki Nijar irin kayayyakin da suka rage a Nijeriya za ku ga anan ma akwai wasu abubuwa da suka fara dan rage a harkar tsaro kuma kamar fasar da za a yi mun ga an samu nasara sosai tunda yanzu dai sai dai a ji labarin an kai wani hari daban ba irin na da ba da zaka ji an zo an mamaye gari an kai hari sojoji sun kasa ah, ra'ayi kuma musamman ma Buhari abin da tsajin ji na mushi hada kwata ta tsaro ya tada ya maido ta Maiduguri wanda wani shugaba bai taba yi ba wanda a afirka ma ba taba yin irin haka ba in akwai rikici a ce an ɗauke rundunar soja an kai ta inda zata magance irin matsaloli to wannan ku kunga ya kawo wani sauyi inda yanzu an kawo jiki ana ganin sai a dan kwanaki ba a samu wannan hari na boko haram ba da alamu kenan a nan ma zai iya takarwa a zuwa a gani na murkushe wannan boko haram malam usman mm. kasar jamhuriyar Nijar dai daga hmm. waɗannan ra'ayoyi sun yaba da mulkin shugaba Muhammadu Buhari na shekara eh, ɗaya. Kuma a takaice suna gaya mana mu yi fa haƙuri 'yan Najeriya. Ka san mu 'yan Nijar. Allah. Alhamdulillah muna da haƙuri sosai. mu ma muna da shi kawai tsabar sai mun yi magana ne <laughs> yauwa to saboda haka yanzu bari mu yi godiya ga mm. wakilanmu akwai yusuf abdullahi wanda ya jiyo mana ra'ayoyin yan yamai mm. da sha'aibu mani wanda ya jiyo mana ra'ayoyin maraɗi sai kuma tamar abari wadda ta aiko mana ra'ayoyi daga dama garin muna godiya sosai nan gaba kaɗan za mu koma ga ahmad abubakar dakta kuma har mu buɗe layi kuma ku kira mu tattauna haka haƙuri 'yar gudaniya haƙuri ƴaƴan gudaliya taimakon allan ne ya zo daure ƴar gudaliya kin samu makoma a rayuwa wata gudaliya tsohuwa mai ran karfe ka san wace ce wannan gudaliya a ah, tsohuwa mai ran karfe da ya ce najeriya eh. najeriya ce to allah ka ba mu ƙwarin gwiwa amin amin mm, duk gaba da kasashen afirka amin amin yawa wato ahmad abubakar dakta salamu alaikum alaikum salam yawa kana kana sallama ta addinin musulmi to mu ma muna amsawa da matan kana lahiya ko da yake ra'ayoyin yan kasar jamhuriyar Nijar kamar ya cinye mana lokacin amma a eh. gurguje dai za mu tattauna kuma har mu buɗe layi masu saurare su kira. Yawwa Ahmad Abubakar dakta ni tambayar farko da nake so in yi Za ka ga idan Allah ya kai mu kamar yadda Usman ya bayani ranar Lahadi shugaba Muhammadu Buhari zai cika shekara ɗaya a karagar mulki. amma za ka ga duk tattaunawa da muke akan tattalin arziki ne ko ilimi ko kiwon lahiya ko kuma muhammadu buhari lokacin da ya mulki yana zamanin yana soja ko mm. akwai abin da ake yaƙi da rashin ɗa'a mm. amma sai mu ga kamar wannan magana ba ta shigowa cikin tattaunawa kamar cikin gyaran ɗabi'u gyaran me za ka ce a kai to alhamdulillahi wancan karan shekara 1985 wannan kusan wannan lokacin da shi janar muhammadu buhari ya shugabancin ƙasa ya shigo da shirin wa against indiscipline wato yaƙi da rashin tarbiyya wanda kuma an samu impact wato mutane sun ga canji a tsarin rayuwa inda aka dinga shigo da ka'idoji da dokoki da 'yan ƙasa ikamata su bi wajen gudanar da rayuwarsu. tun daga kan zuwa makaranta a kan lokaci zuwa aiki a kan lokaci a motoci idan suna tafiya a kan titi su dinga bin dokokin titi a mutane idan sun je wani waje su bi a dinga bin abin ɗaya bayan ɗaya ba tare da an yi hayaniya ba lallai an samu canji a wannan lokacin yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane da janar muhammadu buhari ya fito takara tun daga farkon takararsa mutane suke ta san Allah ya ba shi damar ya mulki domin a samu wannan canjin irin wanda ake wancan lokacin na gyaran ɗabi'a da gyaran halin halayen mutane izamana an tabbatar da shi a wannan karan in fact zan iya cewa a ɗaya daga cikin abin da ya sa shi janar muhammadu buhari ya samu farin jini a wajen mutane shi ne tsaiwar daka da yake yi wajen gyaran ɗabi'a da gyaran tarbiyya da kuma wanda za ki samu a Najeriya a kashi goma na 'yan Najeriya kashi tara na 'yan Najeriya za su tabbatar miki da cewa Muhammadu Buhari mutum ne na Allah mutum ne mai gaskiya mutum ne mai rikon amana mutum ne jajirtacce wanda in ya tsaya a kan abu ice kaza za a yi to shi in za a yi domin a taimaki jama'a mm. wannan shi ne abin da yake a zuciya duk wani ɗan Najeriya ɗan ƙauye ɗan birni mai ilimi mara ilimi mai kuɗi da talaka ma'aikacin gwamnati ko ɗan kasuwa eh, ba shi da eh, wani eh. abu da ya sani na Muhammadu Buhari ban da wannan shaidar mm, cewa eh Muhammadu Buhari mutum ne mai gaskiya kuma in ya zo aka ba shi shugabancin ƙasa zai amfani da wannan jajircewar tasa da gaskiyar tasa gyara aikin gwamnati. Yawwato. Wannan shine tunanin da mutane suke yi. Eh, Yawwato Ahmad Abubakar Dakta kamar a wannan karo sai mu ga kamar gyaran ɗabi'un kamar ba shi da ƙarhi kamar mm. wancan lokaci kenan haka yana nihin demokradiyya ita ba ruwanta da gyaran ɗabi'u ai ta mulki mm. dai haka. Sai a ce kowa yana da inci. Wato abin da yake faruwa wancan lokacin da Muhammadu Buhari ya zo yana mulkin ƙasa mulki ne na soja. Tsarin mulkin soja tsari ne na mulki mai karfi ta yadda shugaban kasa in ya ce abu dole a bi babu wasu 'yan majalisa daga shi sai ministocinsa so da haka tsari ne na in ya fito da tsari suka zo na suke abunsu ba sa samun tangarɗa ba sa samun matsala to yanzu kuma tun daga shekara ta 1999 da aka shigar aka fara mulkin demokaradiyya karo na uku a wannan ƙasa tamu ya zama na an samu shugabanci ni ba na son in shigar da siyasa a wannan harkar amma an samu tsarin shugabanci ta yadda wasu tsirarru ake yi wa mulkin wasu tsirarru ne suke amfani da mulkin suke azurta kansu suke azurta 'ya'yansu suke azurta 'yan uwansu maimakon al'umma kasa shi kuma da ya zo da aka zaɓe shi a wannan karan sai ya zo da tsari na ba ruwan shi da wa'annan tsirarrun shi kasar yake so a gyara a taimaki mutanen kasa to amma matsalar da janar muhammadu buhari ya samu shine ba kamar wancan karan ba wancan karan ya fito da tsari ana bayyana wa mutane ga manufofinsa ga yadda abu zai tafi ga yadda abu zai gudana amma wannan karan sai zamana kamar ɗan kurma shiru ba wani bayani ba a fitowa a bayyana wa mutane cewa wannan gwamnatin za ta yi yaƙi da cin hanci za ta eh, fitar da tsari na fetur za ta fitar da tsari na kasuwanci za a yi kaza mutane ba sa sanin me ake ciki kawai sai dai rana ɗaya sai kawai ka ji an ce kaza rana ɗaya kaza rana ɗaya kaza waɗanda suke gudanar da tsarin yadda ake tafiyar da al'amuran shi na yaɗa labarai ko bayyana wa mutane abubuwan da ake ciki ba sa yin aikin yadda ya kamata shi yasa su talakawa ko in ce 'yan ƙasa suna da high hope suna da zurfan buri cewa shi ne gaskiya ne zai gyaran kasa mm. suna tsammanin lokaci ɗaya canji zai zo to shi kuma mm. yana da wannan abun a zuciyarsa to amma bai fito shi yayi wa mutane bayani ba mm, yau eh. mal'aman eh, eh, ga kira daga sokoto ga kira daga sokoto minti ɗaya minti ɗaya ga kira daga sokoto alo salamu alaikum Hello Halima, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa lati ta'ala barkatu ke magana. Amin Ladan Girkau. To Amin Ladan Girkau muna jin ka me ka ce? Eh to abu da farko dai na yi ma Baba Buhari fata alheri bisa ga cika shekara ɗaya ranar Lahadi bisa ga ragar mulki. a ba mu arewa maso gabas ba mu ma arewa maso yammacin najeriya mun ga ci gaba musamman domin idan muka tuna baba buhari ya zo a jihar kebbi ya kaddamar da aikin noman rani kuma mu kamu mun ga cigaba musamman cigaba mai yawa fiye da inda aka fita. To eh. fata alheri muna wa baba Buhari fata alheri kuma muna son tun yanzu din ga wannan cigaban to muna son Allah ya kara taimaka ma baba Buhari Najeriya mu kara ganin cigaba masu ganin cewa a a ai wani cigaba na an gani kuma a irin cigaban mai gani riga kamar irin mu masu tura ra'ayi suna cewa an samu ci gaba wajen ilimi wajen tsaro amma ba akwai ci akwai matsalar da aka samu Eh. Yawa muna godiya sosai Malam Ahmad da yawa Ahmad Abubakar Dakta. Yawa to wallahi lokaci ya fara daga hmm. mana hannu. Kuna tare da Adamu DJ ah, daga kamfanin Fati. To Malam hmm. Adamu me zaka ce? Hello Malam Adamu. To ya Na'am ina eh. tare da ku. Eh magana lokaci Adamu jeje daga kamfanin Fati Kaduna Nigeria. domin gaskiya wato sai na ji takaici na ji kunya kuma dangane da idan ka duba yan uwan mazauna Nijar irin yadda suke nuna mana cewa mu yan Najeriya ba mu da hakuri ba mu da hakuri dinnan a gaskiya wannan ya tabbata mu yan Najeriya ya kamata mu zan kuma sa hakuri yawa to mun gode hmm. to Ahmad dakta kalaman ka na karshe lokaci ya fara daga mana hannu kalamai na karshe yan Najeriya a kara hakuri shugaban kasa yana da zuciya ta gyaran Najeriya a kara hakuri in Allah ya da za a ga canji mafi alkhairi yawa to muna godiya sosai Ahmad dakta ma saurare hmm. iyakacin shirin kenan a madadin Usman Ahmad Kabara da Daniel Brown da injiniyan mu Mr. Vashko Halima Jumar ke sallama da ku ku